hijiriya kuma yau shida ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya yau insha Allahu za mu tashi <clears throat> aya ta ishirin da ɗaya a cikin suratul furqan darasi na biyar zama na goma sha biyu kenan ko insha Allahu tabaraka wa ta'ala taken darasin shine abinda mashirikai suka nema a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama cewa a saukar musu da mala'iku ko kuma a nuna musu Allah ta ganshi da kuma yadda Allah ya ba mu labarin yadda aikin ya ɓata sakamakon wannan abu da suka nema malam Muhammad Sani bismillah wa qala alladhina la yarjuna liqa'a hasbuk to a cikin wayannan ayoyi guda biyar ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana ay la yakhafuna al kamar yadda a kamar yadda masu jalalain suka faɗa wa'anda la yakhafuna al-ba'th ba sa jin tsoron tashin alkiyama suka ce laula unzila alaina al me yasa to ba za a aiko mana ba za a saukan mana da mala'iku ba in yaso su zo mana da abin da suka zo wa mutanen da suka huce na ma'idatun min sama'i ko kuma su kawo mana taguwa ko su kawo mana wani abu kamar yadda mala'iku suke zuwa su kawo wa annabawa sako nan amini ko kuma laula unzila alaina almala'ikatu me isa ba za a sauko mana da mala'iku su zama suna tare da kai ba ta yadda in kayi kiran sai su ce daga gaske kake fakanu rusulan ilaina in ji mai cewa sai su su mala'ikun sai su zama manzanni zuwa gare Auna au nara rabbana ko kuma ma gaba ɗaya ma mu ga Allahnmu ubangijinmu ai fa nukhbaru bi anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama rasuluhu ya so sai a ba mu labari cewa lalle annabi muhammadu manzon Allah ne ma'ana Allah ya zo da kansa mana Allah ce laqadis takbaru haƙiƙa sun yi girman kai ai takabbaru fi ai shi sha'ani anfusihim akan a wato sun yi girman kai dangane da abin da ya shafi al'amarinsu wa'atau ai tsagau sun wuce gona da iri utuwan kabira wuce gona da iri mai girma da talabin ru'yatillahi ko ru'yatallahi da suka nemi suna so su ga Allah ta'ala fi duniya kuma tun a duniya wa'atau bilwawi ala aslihi bi khilafi utiya bil iddali fi maryam ko iti bil iddali fi maryam wannan ya sha bamban da wancan wanda yake cikin suratul maryam wanda insha Allah za mu bayani to wannan kenan kafirai suka ce da ma dai a saukan mana da mala'iku su zo mana da saƙon mu gansu saƙon mu'jiza ko kuma su zo a madadin manzon Allah ko su zo tare da manzon Allah sallallahu ko mu ga ubangiji Allah ce hakika sun yi girman kai a kankin kansu a sha'anin al'amarin kansu ko kuma a tausun wuce gona da iri usuwan kabira sai Allah ya ce yau mai raunar mala'ikata a ranar da za su ga mala'ikun fi jimlatil khala'iki wato za su ga mala'ikun a cikin taron halittu a ranar tashin siyama ranar da ba za ta nufi daɗi ba ko kuma yau mai raunar mala'ikata ranar da za su ga mala'iku ranar da za su mutu ba dai mala'iku ba ne su shi kenan su kwantar da hankalinsu za su gani أي واذكر يوم يرون الملائكة هو يوم يوم القيامة mai jalalin ne ce ma'ana ranar alkiyama kenan wa nasabahu bi uzkur kuma da aka ce yauma abinda ya sa yawan ɗin ba ta zo da rufa ba ta zo da nasaba saboda akwai wata kalma da take muƙaddaran za a ƙaddara ta an shafe ta ai uzkur yauma مصير مفعول به على الإغراق معناه كتن رانا الدزاس جمل إكو كأنبت أمس رانا الدزاس جمل إكو لا بشرى يومئذ للمجرمين أرانا من باب البشر نفرين تشكي دزي فتولة باتن ملائكو زوا غو إنما سليكم أي الكافرين معناه سين كافرين بخلاف المؤمنين فاكمكم تاقان المؤمنين falahumul bushra bil janna wanda mala'iku tun da ganin su za su dinga ce musu salamun alaikum istum farkuduha khalidi amma arna kuwa la bushra yawma idin min qibalil mala'ikati ilaihim a ranar mala'iku ba za su yi musu albishir da komai ba wa yaquluna su kuma sai ka ji suna cewa hijran mahjura <clears throat> wato muna neman tsari matuƙar tsari abun mayarwa ya zama tsari da ganin waɗannan mala'iku ma'ana muna so a nesanta mu da su kar a ban mu rashin ganin da za mu tabbatar da cewa ba a ban mu ba saboda tsoron halin da za su tsinci kansu in sun ga mala'iku ai ala adatin fi dunya idan nazalat bihim shiddatun eh, kamar yadda ka san mutane suna yi in wani bala'i ya sauka a duniya sai ka ji suna cewa uzan ma'aza tsari muke nema matuƙar tsari yasta'iduna min almala'ikati wato suna neman tsari kada a ma nuna musu mala'iku su gani qala ta'ala sai Allah ce wa qadimna ay amadna sai kuma mu gabata ila ma amilu min amali zuwa abubuwan da suka gabatar na aiki ayyukan da suka yi na min ainin min alkhairi na alheri ka sadaqatin kaman sadaka wa silatu rahimin da zumunci wa qiradaifin da saukar baƙo wa ighathati malhufin da kuma tanyo da agaji ga wanda yake cikin halin tsakani kai a duniya wanda su ma arna duk suna yi to wa'annan abubuwan Allah ya ce sai mu tinkaru nan ayyukan faja'alnahu sai mu mai da aiki ne zama haba'an kura mansura wacce take a bar tsaitsaitawa wacce ba ma a iya ganin ta ita kadai sai miliyoyi sun taru ake gani shine ce ai huwa ma yura fil shine abin da ake gani irin a yar kofa ko taga ko huda allati alaiha shamsu wadda rana take shigowa kal gubarin mufarraq kai ka ce wato kura ce wacce aka ɗaiɗaita ta aka watsa ta a waje <clears throat> ai masaluhu fi adamin naf'i ko misluhu fi adamin naf'i kamar yadda ka san wannan kurar ba za ta amfane ka ba su haka wannan aikin ma ba zai amfani kafirai ba iz la sawaba fihi saboda ba za a ba su ladan aikin da suka yi ba li'adam shartihi saboda ba su cika sharaɗin aiki ba dole sai sun yi imani su kuma ba su ba wa na alaihi fid duniya illa iyaka dai kawai ana ba su ladan aikin nasu ne a duniya ta hanyar ba su lafiya da ba su dama su ci gaba da samun arzikin duniya ashabul jannati su kwa yan aljanna ma izin ay yawmal qiyama a ranar alqiyama wannan rana khairun shine khabarun kenan da ma'ana suna cikin wani dimbin alheri ko kuma khairun su suka fi mustaqarran na matabbaci ai min alkafirin in ka hada su da kafirai fi duniya a duniya na kafiri zai ba da sadaka a duniya kuma za a ba shi tun a duniya shi kuma ɗan aljanna sai a bar masa ladan nasa sai a lahira to yan aljanna nasu shine ya fi alheri shi ya fi tabbata tun na duniya da aka bashi zai kare wataƙila in ya ba da sadaka sai a ba shi dama ya ciniki gobe a kasuwa ko ya tawo zai haɗa sai ya tsallake haɗarin da ya ba shi ko ɗan aljanna ladan da za a bashi shi khairun mustaqarran kuma wa ahsanu maqila kuma ai mawdu'a ai ai mawdu'a qa'ilatin fiha wato ɗan aljanna ya fi samun mafi daɗin wurin da zai kwanta ya bacci lokacin da ya gaji lokacin hutawa kamar lokacin ƙailula kenan wahiyar istiraha na nahar shi ne ɗan hutun da mutum yake a rabin rana fil harbi wato lokacin zafi wa aka zamin zalika in ƙida alhisabi fi nisfi naharin kama wa da fi alhadi <clears throat> to wannan tarjama kenan تأبن الله سبحانه وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا الله في يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة اليوم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا to munasabar wannan aya ko wayannan ayoyin da ayoyin baya Mushirikai da suka yi inkari suka karyata da aiken da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama suka kiyarda da alqur'ani sun yi wa manzo Allah inkari kuma an gaya mana a baya ko to a nan abinda wannan yake nuna mana shine kamar suna so su ce mana tun da dai haka ne to me isa ba a saukan mana da mala'ika ko mala'iku ba mala'ika almala'ikatu jam'i ne na almalak bi fatahil illam. su kuma khalqun ne khalqun ne nurani masdaruhu annu wanda asali aka lice su da haske <clears throat> ala hay'atihim almala'ikiyya abta tsarin su na mala'iku lahum ajniha wanda suna da fukafukai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin farkon suratu al'an'am malam karanta mana farkon suratu al'an'am alhamdulillah

Allah subhanahu ya gaya mana cewa shine ya sanya mala'iku suka zama manzanni uli ajin hasin dukkan su suna da fukafukai to wannan fukafuki sifa ce ta mala'iku sai dai Allah subhanahu wataala ya girmama su ya ƙarfafa halittarsu ya ba su irin abin da bai ba wa ɗan adam ba me ko Allah ya ba su bai ba ɗan adam ba shine Allah ya cire musu ƙudura ta saba wa Allah kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba ta ba ma zai ba za su iya sabo ba ma ka ba su da kudura ta sabo sannan kuma abu na biyu Allah ya cire musu malal da sa'ama gajiyawa da kosawa yusabbihuna al-laila wan nahara la yaskaru la ba sa gajiya ba sa gajiya sa'annan kuma ba su sannan Allah ya cire musu ba su da ƙudura ko irada ta su yi wa Allah homa irin su ji cewa sun fi ƙarfin yin abu kaza kwata-kwata su sun yadda bayan Allah ne Allah su wanta ake lan yastankifa kifar masihu an kuna abdan lillahi walal mala'ikatu muqarrabun ai su san kifu an kuma ibadan lillahi wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya ba mala'iku na ƙudura da ba na mutum ba sannan kuma Allah ya karrama su ta hanyar ya zan su ne ke wurin Allah Sun san ahlus na wal jama'a mun imani da cewa Allah subhanahu wata'ala yana saman saman bakwai saman al'arshi al'arshinsa kuma yana saman ruwa mala'iku kuma suna can sama tare da ubangiji kamar yadda Allah subhanahu na ta'ala ya ce in istakbaru idan su arna sun yi girman kai suna gaba su bauta Allah ba fallazina to fallazina inda rabbika su wa'anda suke wurin ubangijinka yusabbihuna al-laila wani. والنهار لا يسأم لا يسأم باسا جديا باسا قوتا شي ملائكة هذا عند ربك سنة وجن أبنجي هذا كما أبنجي سبحانه وتعالى يقرأ في سورة اليقين سورة الصافات الله سبحانه وتعالى يقول وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو تقرأ هم عباد الذين هم عباد الرحمن إناثا wato Allah ya ce sun mai da wannan a ita ce ta safati wa ja'alul mala'ikata allazina hum satan zukhruf ce ko wa ja'alul mala'ikata allazina hum 'inda ar-rahmani inasa sun mai da mala'iku waɗanda suke can wajen Allah ko kaga kenan mala'iku suna sama tunda Allah a ina yake bi dalilin qaulihi ta'ala a amintum man fis sama'i ku yanzu kun yarda cewa wanda yake sama an yakhsifa bikum al-ard ya sa ƙasa ta haɗe ku afwan ya wuntsular da ƙasa kuna cikin ta kaga waye ko mai wuntsular da ƙasa shine Allah in ba Allah ba waye isa a amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur kaga kana mun a amintum man fis sama'i an yusila alaykum hasiban ko kuma kun yarda Allah da yake sama to kaga wannan sharafi ne na mala'iku sannan kuma Allah ya yi su da yawan da dai mutane da su saboda mun yadda cewa sama ta fi ƙasa girma ko ba haka bane ba Allah subhanahu wa ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas kuma a antum ashaddu khalqan amis sama to tare da girman saman nan da faɗinta amma annabi sallallahu alaihi cikin hadisin musnad na imam ahmad yake cewa abbatu sama sama ta yi ƙarani irin ta yi idin nan ta yi ƙara ta numfasa wa hukka an ta'ib kuma an tsara mata an cancantar mata an ce ya dace ta yi wannan ƙarar saboda Allah ne kaɗai ya san irin abin da ya kusa, sai manzo Allah ya fassara me ma'ana wa huqqa laha an ta'ud sai ce ma fiha mawdi'a qadami mawdi'u qadami inda za ka hausa ba za ka samu inda za ka sa kafa kaɗai ba a wata ruwaya ma kamsatu asabi ba za ka iya sa ɗan yatsu biyar ba wurin da ba kowa illa wa fihi malakun sai dai ka ɗora akan mala'ika wani ya yi sujada wani ya ɗago kansa wani ya kai goshinsa wani ya yi rukuku duk a cike suke suna wa Allah ibada to kaga wannan mu in ka samu suna ibada za ga wasu sun shagala amma su mala'iku suna wannan sannan kuma Allah ya ce da girman halitta domin Allah ne kaɗai ya zan irin girman ko ba haushe ma ya yarda mala'ika adabin ba haushe ma ya yarda mala'ika babba ne tunda dai ai ba haushe dai ya yarda cewa aljanniya fi shi girma ko to in ka ji ba wuce ya ce da rigiji gabji ya ce wai aljini ya ga mala'ika wai aljini ne da ya ga mala'ika shi ne ce da rigiji gabji shi kansa ya san gaba da gabanta <laughs> to mala'iku suna da girma girma na jiki manzala Salama ya ce na ga mala'ika jibrilu ranan nan da aka yi iraji da ni a aran da aka yi isra'i da ni na gan shi da fuka-fukai shida. ya ce kowane fuka-fuki in ya buɗe shi zai tokare sama da ƙasa shi yasa da aka fi mala'ikun da za su riƙe wuta mutum mala'ikun goma sha tara ne shi ne sai mashirkai suke wa manzo Allah sama izgili suna cewa to kai ka riƙe wani ni in riƙe wani kai ma ka riƙe wani to fa nan ne shi ubangiji sama ta ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ai masu riƙe da wutan ofisoshin da su ne in charge a cikin wuta ai mala'iku ne wa ma ja'alna iddatahum da muka ce muku alaiha tis'ata ashar wannan lissafin ba komai ne yasa muka faɗe shi ba illa fitna dan ya zama jarabawa na lilladina illa fitnatan lilladina kafaru dan su ƙara mu ƙara sanya su a cikin fitina domin za su ga ai adadin ba yawa illa fitnatan lilladina kafaru liyastaqina alladhina utul kitab amma waɗanda aka ba su littafi tabbas a ƙarshe za su shaida su kuma tabbatar wai zadan na amanu imana masu imani kuma dama sun yadda amma in suka ji an ce ga adadin mala'ikun za su ƙara sakankancewa tare da imani wala yasaba na utul kitab wal mu'minun kuma lallai waɗanda suka yi masu hankali cikin wanda aka ba wa littafi da muminai ba za su shakka ba don an faɗi haka wal lazi na fi qulubihim maradun wal kafirun munafikai kuma da arna sai su ce ma za arada Allah bi hada makala to wannan eh, ne Allah yake nufi da wannan a matsayin misali da Allah ta wasu sai kazalika yuzillu Allah man yasha wa amma dai wa ma ya'lamu junuda illa huwa ba wanda ya san adadin yawan rundunar ubangijinka in ba shi ubangijin ba faman ahra an kuna min junudillah ba mala'iku ba su ne mala'iku to wayannan arnan sai suka ce to su a saukan musu da mala'iku su gansu shibohin nan guda uku ne na ɗaya sun ce in hada illa iskun istarahu wannan ƙarya ce manzon Allah ya kirkire ta sannan sai kuma na biyu da suke cewa a tatsirul awwali wannan tatsuniyoyi ne na mutanen farko sai na uku kuma ma li hadha rasul ya'kulu at-ta'am me yasa wannan manzan yake cin abinci yake kaza yake kaza duka da suka gagara daga waɗannan shigohin to sai suka tsallaka kuma sai suke cewa to laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana to me yasa ba za mu a saukan mana da mala'iku ba aw nara rabbana ko mu ga ubangiji to anan sai Allah ya ba su amsa ya ce laqad istakbaru fi anfusihim wa as-sawtu wal anan cikin hikima Allah subhanahu wataala sai ce wa qala allazina la yarduna liqa'an ya tashi faɗa ko suwaye sai ya faɗe su da sifa wacce za a iya gane su a baya Allah ya kira su da azzalimai sa'annan bayan nan kuma Allah ya kira su da wata sifar ya kira su da kafirai misali a aya ta hudu tabarakal ladhi nazzala furqana duba mana aya ta hudu a cikin suratul furqan ne Allah ya ce to na'am na'am karanto aya uku aya daga aya ta uku za ka fara wata fazo ko kaso wa qala allazina kafaru sai Allah ya kira su da suna allazina kafaru waɗanda suka kafir to kuma aya ta takwas ka ji kuma mai Allah ya ce musu da wani suna ya kira su ta haddi na biyu a inkarin su na biyu aya ta takwas na'am karanto ta bakwai mu وقال الظالم nan waƙala wa aka ce azzalimi waccan kuma waƙala ne aka ce alkafirun nan kuma sai aka ce wa qala allazina la yarjuna to me yasa ne ba a ambace su duk da suna ɗaya ba sai aka rarraba su ka san ana so ka tsaya kai nazari a nan don a nuna maka rashin hankalinsu da rashin tunaninsu duka abubuwan da suka yi ba na rashin hankali irin wannan allazina kafaru sai suka ce in haza illa ifkun wannan ƙarya ce saboda ba san gaskiyar al'amarin ba ko ba su ga dama su sani ba na biyu kuma sai suka mayi abin da sun wuce gona da iri sun wuce maka irawa cewa mali hadar rasul ya akulu ta'am wa wa wa Allah ce qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan masura to nan kuma duka abin da zai ta tafi tafuza da annabi sallallahu alaihi su kayyata cewa ba tashin alkiyama kuma saboda a tashin alkiyama an gaya musu za a ga Allah mala'iku za su zo duk ayoyin sun yi bayani ko ba haka bane su suna ganin mustahil a ce alƙiyama ta tashi an ga Allah an ga mala'iku to kuma yanzu sun ce wai mala'ikun su zo ko a ga Allah kun ƙaryata da wancan wanda yake tabbas kuma yanzu kuna so wai a nuna muku shi anan wannan wani irin satarci ne shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya kira su da suna wa qala allazina la yarjuna liqa'ana wayanda kwata kwata ba karyatawa suka yi ba so ne ma su an gane tunda aiki bari mana za a ga mala'ikun za a ga Allah ba an gaya muku wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ba sai ku imani ku ga Allah lafiya sai ku imani sai ku ga mala'ikun yaquluna salamun alaikum ibtum وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تو اما لا يرجون ذلك باسا كم wannan to adamu raja'ihim yawmal qiyama wannan idan muka fassara raja'i da ma'anarta ta haƙiƙa ke cewa fata da su an fahimci hikimar da ta sa aka kawo wannan aka rarraba su wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikata aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira wa ataw utuwan kabira nan kun ga a kalmar utu a nan wannan za mu suyuti eh, Allah ya ɗansa da rahama a cikin jalalai ya bayyana cewa ta zo ne ta zo da bidzam mil'ain kenan ko amma saɓanin wacce ta zo a cikin suratu maryam ko kun tun wata cikin suratu maryam ko wa qad balagtu min al-kibari itiya al'utuwa asali shi ne abu ya huce yanayinsa ko ya huce adadinsa ya huce adadinsa to wannan shi ne al'utu wanda shi yasa ubangiji subhanahu ta'ala ya amfani da shi a nan da wannan ma'anar an fahimta ko to sai aka yi amfani da shi a wannan ma'anar la yarjuna bi ma'ana la yahunnuna dhannan qariban su a tunaninsu cewa alƙiyamar ba za ta zo a kusa ba bal ma ya udduna liqa Allah mahala suna ganin cewa haɗuwa da Allah ma abu ne san kwata kwata da ba zai yiwu ba kuma manufar su ta faɗar haka shine suna ganin cewa a'la min an yaltaqu an yatalaqaw ad-din min rajulin mithlihim kamar su sun fi ƙarfin su addini a wajen mutum wanda yake daidai su da aka ce sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma laqad istakbaru sun yi girman kai Ne ma'ana girman kai in san annabi sallallahu alaihi da abin da yake faɗa haka ne akhnas ibn shurai da abu jahal ai suna kewayewa cikin dare su saurari manzo Allah sama yana karatun alqur'ani ko ba haka bane in suka ji yana karanta alqur'ani yana karantawa zuciyarsu tana tafiya zuwa ga abin da ake karantawa to amma abin da ya hana su su fito su yarda da annabi gani suke ya za a aiko yaro a cikinmu ya taso su da za a kawo turo musu mala'iku to su ne daidai su kenan ƙwarya ta ƙwarya a yadda suke tunani to kuma bai san Allahu a'lamu haisu ya ja'alu risalata Allah shi ne kaɗai ya san ina ne zai sanya annabcinsa Shin Allah ya ce laqad baro fi anfusihim wa ataw kabira wannan kamar ana wulaƙanta su ne ana kuma ƙasƙantar da su da kuma wato nuna wawancinsu da kuma rashin nutsuwarsu al a anan asali istafa'ala in kaga haraj in kaga ga kalmar aiki ta fara da alifun da alifun da sinin da ta'un ta yawanci neman kalafin kawai misali kace istaghfara yani zafara استفتح يعني ما أبو إيه مكة هو أتي مكا مكا وكانوا من قبل يستفتح وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الاستفتاح الاستقبال بصورا فأما ولوك سنتنا زوادا ما أنر مبالغة فما رد أن امتدو لقد استكبروا في أنفسهم حقيقة كي متى وزنجر من كيف da aka ta wannan alif da lam alif da sinin da ta din ana da kyau ta fito a cikin ma'anar kowa ya fahimce ta wanda kuma dama su larabawa sukan yi haka istif'alin yazo bi ma'ana al-mubalagha kamar yadda kake cewa istajib ya Allah ka amsa ba wai istajib utlub al-ijaba ba a'a lil mubalagha ne laqad istakbaru fi anfusihim fi anfusihim a kankin kansu ai huwa istikbaru min anfusihim a kankin kansu wa atuwan kabira kuma sun yi girman kai sosai wani lokacin su kuma suka ce laqad istakbaru fi wannan fi kaga da Hausa zamu ce fi anfusihim a cikin kawunan su to ina ma'ana a cikin kawunan su ana cewa a cikin kanka dole da shi din tana da sama na wasu suka ce a sai shi ce sabbiya ilmiya domin balarabe yana zuwa da shi yana nufin ajali saboda istakbaru sun yi girman kai matuƙa domin maslahar kansu sun yarda da su da al'umma su duk su shiga wuta akan de wai su kaskantar da kansu su karɓi sako daga wajen annabi sallama da hadisin mage manzara kuma ce dakhalat imra'atun nara sai ce ni fi hirra kaga fi ina ai min ajali da haka fi ta kan zo sababiyya ta'aliliya kuma ta kan zo zarfiya kamar yadda wasu malamai suka ce zarfiya ce almajaziyya da qad istakbaru fi anfusihim wa asaw akan ce ata idza idza jawaza al-hadda fi in mutum ya huce gona da iri wajen zalunci wa utuwan kabira haka kuma Allah subhanahu wataala yana bada labarin adawa a cikin suratu al-a'raf wa atau an amri rabbihim dawa ko wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin wa an amri rabbihim suka yi zalunci suka ma huce gona da ini azzaluman ma ga iya inda suke tsayawa to su kuma sai suka huce ma wannan wajen sannan wa qad balagtu min al-kibar itiya itiya wannan kaga da bi kasril ain ne abinda yake nufi shine na min al-kibar itiya hanna huce ma inda ake sa ran zan haihu kaga mutum ya kai shekara 60 yawanci bai cika haihuwa ba in ya huce ko ba ka amma dan ya haihu ba abin mamaki ba sai a ce mun da ya daina haihuwa a'a ya kai shekara saba'in shi ma zai iya haihuwa amma a cikin azantar ya fi da 70 ya ya kai shekara tamanin kai dan tamanin ko yana ya kai ɗari ya huce ɗari to in ya huce ɗari sai kaga kai wannan anya kuwa a daji abin kika to kaga shi ne وقد بلغت من الكبر إتيا هل كيلو كتن ديا هوتا تنان ما مكن سوا من إرم وانا شكر زي إياه هو فما دم مزدر هين الله سبحانه وتعالى وعته أتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة أنا sun ce laula unzila alaina mala'ikatu ina ma dai a saukan mana da mala'iku to sai Allah ya ba su amsa a wannan aya me kuke ci na baka na zuba uzkur ya rasulullah ka gaya musu ka ambata musu akwai ranar da yauma ya raunar mala'ika akwai ranar da za su ga mala'iku to wannan a ciki akwai wulakanta su ta hakkum wulakanta su sun nemi abu an ce musu to amma kuma za a ba su ba a sigar da suke so ba an fahimta sai aka yi musu wa'idi cewa abin da kuke nema yanzu zai faru amma ba yanzu ba kuma a irin tsarin da kuke so ya faru ba yau mai raunar mala'ika fataraunar mala'ika ta ru'yatan ru'ya ayanan wata ya suƙunakun ilan na idan kana yau mai kenan ko kuma fataraunar mala'ika ta inda maut ranar da za ku mutu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin bara annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam hadisi yana cikin bukhari da muslim yake cewa lokacin an je makabarta za a binne wanda ya mutu walan ma yulhad a lokacin ba a gama tashi a cikin kabari ba sai suka zauna suna jira sai manzo Allah sallallahu ya dauki ya zauna sai ya dauki wani dan sanda haka ko kara ko dan itace a hannunsa haka yana dan zana shi a ƙasa to kawai manzo Allah sama sai ya fashe da su to shine ne ya fara ba su labarin abin da yake faruwa a cikin kabar Ya ce idan muni ya zo ƙarshen ranarsa ta duniya farkon ranarsa ta lahira mala'iku za su saukan masa madda basarihi iya ganin za su cika wajen Mazala ya sifanta irin yadda suke ɗaukar ran mumini da ya gama sai ya zo magana ɗaukar ran kafiri yace a lokacin mala'ikun za su yi kullu sai su ce masa taqulu li ruhil mu'min ukhriji ayyatuha an-nafsu tayyiba ya ce wannan rai wacce take mai tsarki na mumini kenan ki fito fil jasad tayyib daga jiki wanda yake mai tsarkakakke wanda yake mai tsarki dama kin kasance kina ta ce kike taya fi rayuwa a ciki to fito ila raushin wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban ki tafi wajen ubangiji wanda yake wato ki tafi ila raushin zuwa hutu wa raitan da rayuwa mai daɗi kuma zuwa ga ubangiji wanda yake baya fushi amma idan rai idan ran kafiri ne kuwa to ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce mata sai ya ce da ran ki fito sai mala'iku su ce da ran to ki fito ya ce wannan mummunan rai zuwa abin da ba ta so zuwa kaza da kaza da kaza da kaza mu Allah sallallahu alaihi wasallam ya irin abin da za su ce abin da ran za ta ce musu abin da mala'ikun za su dinga ce musu eh, sai su ce masa ukhruji ila samunin wa hani ki fito zuwa ya ayyatuhan nafsul khabitha fi jasadil khabith ya ke wannan rai wacce take mai dauda mai datti a jiki wanda yake mai datti ukhruji ila samu ki fito zuwa iska wacce take ba rahama a cikin ta iska ta hayaki wa hanin wato da zafi ruwan zafi wa zillin da wata inuwa min ya hamum ta hayaki wacce take labarin wala tani kamar da Allah ya faɗa fata abal furuj sai ran ita ji haka sai ta ki fatafarraqu fil badan sai gaba ɗaya ta gudu ta kuya a cikin jikin mutum fa yadribunahu mala'ikun ya fara tafkar mutum wani akwai albishir a wannan shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari ce walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru walau tara iz yatawaffa alladhina الإسرائيلية وصل بنا أسلق في الشهكة ألا يكي ولو ترى ذاك جني إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة لوكة شند ملائكة سكي أو كرم كافرين يضربون وجوههم هنا فقط أبو سماري أفسكي wa adbarahum ana tafkassu a su Allah ya ce ku ɗanɗani azaba ta wuta ta gobara kuma in sun shiga wuta kenan haka dalika Allah subhanahu wa ta'ala ce walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut Allah ya ce da za ta ga lokacin da za azzalumai suke cin magagi na mutuwa mala'iku sun ɗora hannuwansu a kansu suna tafkarsu sai su dinga cewa ku fito da ku fito da rayukan na fito da ran ta gudu ta ɓuya zaura mala'ikun suna kun ga la kenan ba bushara yadribun basiqu aydihim akhriju anfusakum ta Allah ce to al zauna a azabal hun bima kuntum taquluna ala Allah ghayra abinda kuke faɗa game da Allah wanda yake ba daidai ba za a saka muku da abinda kuka kasance kuna faɗa haka wa kuntum an ayati tasbirun haka zalika Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yawma yarawna al-mala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimin to anan me yasa aka ce lil mujrimin saboda a gaya maka akwai wanda za su ga mala'iku kuma za su yi musu bishara su ne muminai ke wanda wannan dalili na qur'ani ya tabbatar da cewa eh lallai ka wannan kaɗai lil mujrimin banda muminai kai da kake mumini insha Allah baka ba za ka ba za ka fama da irin wannan bala'i ba misali ubangiji subhanahu wataala yana cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim kaga Allah ya ce wa innal ladina qalu rabbuna Allah lalla wanda suka haƙaƙe tauhidi suka ce Allah shine ubangijin mu a duniya kuma suka faɗa haka a aikace suka faɗa a baka kuma suka zo suka suka aikata abin da yake tabbatar da haka to sun mastaƙamu sannan suka tsaya suka jajirce akan haka to in za su mutu ta tanazzalu alaihim mala'ika mala'iku za su sauka za su gansu mai mala'iku za su ce musu Allah ta kafu kar ku ji tsoron abin da ya huce alkhawf afwan Allah ta kafu kar ku ji tsoron abin da za ku tarar a gaba to alkhawf shine damuwa da abin da zai zo wala ta tahzanu kar ku muku damu da abin da kuka bari a baya saboda akwai muminin da damuwarsa shine yanzu shikenan ya gama sallah shikenan za a yi ta sallah a bashi to la tahzan kakka da mu kada zaka tafi inda su ma suna yin sallar ne don su zo inda za ka zo wa abshiru kuma albishirun kun ga kenan su wannan akwai bushira wancan kuma fa la bushira yasa aka ce lil mujrimin dan a tabbatar maka da cewa iya su ne kawai abin ya shafa Allah ubangiji ya sa mu ma bai shafe mu ba wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi albishir da aljannan nan da aka kasance ana muku alkawarinta mala'iku sai nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne dama a duniya muke tare da ku in kun yi aikin muke ruta wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun suka ce to wa fil akhirah sannan muna tare da ku har ku shiga aljanna ma salamun alaikum fadkhuluha khalidin Allah ya ce ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم to haka Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana kuma ga wancan hadisin da muka kawo na manzo Allah sallallahu alaihi da yake cewa za a ce ukhruji ayyatuha an-nafs at-tayyiba ayyuha ayyatuha an-nafs at-tayyibatu fil jasad at-tayyib to kun ga wannan ya tabbatar da cewa su mu'minai ba su da matsala رانا القيامة kamar الله سبحانه وتعالى wataala ya mana yusabbitu Allahu alladhina في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالم ويفعل ما يشاء وإنهم في ملائكو سزو في مثل بشارة وإن شمكم لا بشرى يومئذ للمجرمين وأن رشم بشارة زيسا ويقولون فيك بسوكم سنة سوى حجرا محجورا وأن حجرا محجورا lafazin hijir al'asulu hijir shi ne almana hana abu akan ce alkali ya yi wa na hajaru ai kuna ji a kotu ana ga an masa hajaru in mutum ya zama wawa ne misali ko kuma in mutum ya zo zai mutu sai aka fahimci yana so ya yi mugunta ke salwantar da dukiyarsa don kar 'ya'yansa ko matansa su yi gado to sai a masa hajaru sai a hana shi ma'ana sai a hana shi tasarrufi da dukiyar tasa wannan shine asalin kalmar da hajarahu bi ma'ana idza mana'ahu at-tasarruf ko dai saboda ya zama wawa ne shi ko kuma saboda yaro ne yaro ma an aka ga yaro yanzu yaro karami a ce masa to ka ya mutu ya bar maka kuɗi ga nan miliyan goma ne yaro ya san wata miliyan goma ya ce to a ce masa alewa ta miliyan ɗaya in ya je ya sami ka sani alewa ya ka maka cek ɗin miliyan ɗaya za ka ƙi karɓa ne ya ka karɓa ya ta bashi a hankali har ya shari to aka fahimta haka yake sai a mai hajar sai a hana shi a bi ma'ana yumna min tasarrufi mali ko kuma lifalatin idan mutum ya tsiyace misali yanzu mutum ne gaba ɗaya sai kuɗinsa suka ɗare mutum ne da yana juya kuɗi sun kai miliyan ɗari biyar ko kuma sun kai kusan miliyan dubu biliyan kenan to kuma sai masifa ta afka masa ya zama gaba ɗaya kuɗin nasa saura bai kuma miliyan goma ba wanda yake wanda yake zuwa miliyan dubu to aƙalla dai ana sa ran dan ya kashe miliyan ɗaya a wata kamar bai almubazziranci ko ba ka ba abin da ya shafi abincin gidansa duk wanda yake da miliyan dubu musamman a irin lokal kuɗinmu na nan za ka zo ka same shi watakila yana da gida ya kai na miliyan ɗari to gidan miliyan ɗari kuma yanzu waye zai iya riƙe shi sai ne miliyan dubu misali ko da yake da kusa da ita to yanzu gaba ɗaya kuɗinsa sun kai miliyan goma sun da bai fi miliyan goma ba to dole za ka ga wanda yake da miliyan dubu in hada hada kasuwanci yake watakila ba za ka rasa shi da bashin kusan miliyan ɗari biyar ma bai damu ba kuma ko ina je za a bashi amma zai kara a cikin kudinsa yana ragewa yana ragewa shi ma an karɓi basussukansa a haka da yake sai lokacin zakka ake fitar da wanda za a fitar a janyo wanda za a janyo ko to yanzu da yake da miliyan dubu ya dawo miliyan goma ga basussuka ana binsa an lissafa an tarar da kusan bashin miliyan ɗari shida a kansa ga bukatun gidansa kuma wataƙila aƙalla tsakanin abinci da man gidansa man fetur na inji da kuɗin makarantar yara da kuɗin waye a duk wata uku wataƙila ka lissafa masa wata miliyan uku misali to a cikin miliyan goma na in ya ciri miliyan uku yanzu ga wa'ancan ma suna jira a zo a biya su to da haka aka je aka gaya wa alƙali to aka san yana da wasu kadarori ma yana da gida a can a cikilan aka yi masa kima zai miliyan talatin wacce zai miliyan arba'in to za a iya masa hajaru sai a hana shi taɓa wannan dukiya gaba ɗaya sai a sawa dukiyar ta ka yan babu sai a yi sai a yi account ɗin sama sai a je sai a maza maza sai a daskarar da account ɗin ya zan ba ba ba fa za a cire kuma wannan shine ake kira hajaru alhajaru da da ha'u to abinda aka saba a lugha wacce take fasiha akan ce hijr bi kasar al ha akan ce hajar bi fathiha akan ce hujur amma kalla ma kaji an ce hujur to yawancin ta kuma ita da wannan ma'anar a yau wato shi yasa ma malamai suka ce kamar yadda al-hafiz ibn kathir Allah ya kansa da rama ce wa min sunni al-hajar inda al-bayt al-haram da annahu yamna at-tawaf yamna at-tawaf an yatufu fihi yasa ma wannan dutsen da wannan dutsen da yake al-hajar hajar al-aswad al-hajar al-aswad saboda yana hana masu dawafi su shige ta cikin sa su yi dole sai dai su zagaya ta bayansa wa inna ma yuqafu min wara'ihi haka zalika kuma hankali ake ce masa hijir saboda li'annahu yamna'u sahibahu an ta'aqu ma la yali saboda hankali yana hana ka kai abin da bai dace ba Allah subhanahu wa ta'ala ce hal fi zalika qasmun lizi hal fi zalika qasamun lizi hijr ay lizi aql wannan kenan to amma anan da aka ce wa yaquluna hijran mahjura an rawaito daga abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar da ke cikin tafsirin ibn abi hatim rawa anhu tabari wa awradahu ibn kathir fi tafsir cewa wa yaquluna hijran ay haraman muharrama haraman muharrama bi ma'ana an yubashshara bima yubashsharu bihi al-maqtum to wannan maganar abu sa'id al-khudri kenan Allah ya ƙara yadda a gare shi wasu malaman suka ce kamar yadda aka rawaito daga mujahid ibn jabar waya kuluna mai fassara waya kuluna sai su dinga cewa to suwaye sai mujahid ya ce wannan ya kuluna din ai al su mala'iku su za su dinga cewa hijiran mahjura ai haraman wannan ita ce labush ita ce adamul bushra'i haraman muharraman abinda ɗan aljanna za su ci na jin daɗi da kwanciyar hankali kukan yi nisa daga gare ku matuƙa sai zan to alƙa'il humul mala'ika kenan to amma wannan ƙaulin ne marjuh alƙaulin shi shine kalamun mushrikin kamar yadda ibnu jarir tsabari ya hakaito kuma daga ibnu zurai kuma ya rinjayar da wannan maganar yau mai raunar mala'ikata su lalle arnan za su ga mala'iku a ranar da za su ga mala'iku din ayya na minal mala'ika za su dinga neman tsari Allah ya raba su da mala'iku to dama kuma larabawa in bala'i ya sauka a kansu sukan ce hijiran mahjura sukan faɗi wannan kalmar hijiran mahjura sun saba suna faɗatta amma in sun tashi faɗatta suna faɗatta ne da da kasara kamar yadda aka faɗa kuma sannan suna kawo ta abubuwan hawan ɗin kuma suna kawo ta hijiran ba sa cewa hijirun sai zanto ala harfi al'amin ke sai zanto hijiran ba a cewa hijirun kamar yadda sibawaihi eh, Allah ya ɗansa da rahama abu bishir ya naƙalto da sibawaihi Allah ya ɗansa yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da duniya ta taɓa gani kuma kun san yana cikin malamai na salaf yanci da yake mun saba da shi a abin da ya shafi lura wani ma zai damu ma ya san waye shi da wasu kafin ya lugar abin ma da ya kai shi lugar a wajen malamin hadisi yake hamadu bin salama a wajen malamin hadisi yake hamadu ibn salama ta abu usama wanda shi shi sibawaihi ya girmi malaman su Imam bukhari kai ya ba girmi imamu shafi'i sa'an su imamu maliki sa'an su Abdullah bin mubarak shi in sibawaihi ya rasu shekara ta 180 عمرو ibn بشر بن قنبر الحارثي مولاهم آه الفارسي كما danginsu sun taso gaba ɗaya daga inda suke sun dawo basra wanda a nan ya taso ya girma ya karatun ƙur'ani ya haddasa ƙur'ani ya ƙware sannan kuma izo karatun hadisi yana karatun hadisi a wajen hamadu bin salama haka ma faɗo kan batun wata matsala matsalar da aka faɗo kanta shine faɗin hadisi ne sai ya zo kan laisa abu darda sai ya ce laisa abu darda sai shi hamad bin salama sai ce lahanta ya fariki kai kai kuskure ta yi wannan mutumin fasha da yake kai ba balarabe ba ne sai abin ya masa zaki sai ce to ya yi kwarantuwa sai ya nemi ilimin nan da gaba ba za a ƙara cewa kuskure ba sai ba zama ya lazimci khalil ibn ahmad al-farahidi ya su yunus ibn habib al-nahawi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da imam zahabi ya kamba ma shi, ya faɗi ilimin sa wanda ya mutu ma shi ko aure bai taɓa yi da shi in ka zo ka gaya masa ma cewa maɗinka ya mutu sai ce dama dai aure ne ya zan su ba wata mafi da wuce kai aure mana in an ce ba ya huta shi wanda aka ce ya mutu ai sai ka ce alhamdulillah ya gama da bala'i ko su ji a ganin sa ma mutum ne aure <laughs> bala'in da mutum zai hannu shi ne aure ya fi a ce ya mutu to malamin sa dai sanda ya karatu a wajen a wajen aliyu kisa'i an aliyu kisa'i ko aliyu ibn hamza kisa'i ɗaya daga cikin malaman kira'a kuma malaman lura wanda har suka yi rikici na wata matsala da ake kiranta al-mas'alatu zumburiya wanda daga nan ne ma shi fi ba wai ya gudu ya fita daga basra ya tattara ina inasa ya sake dawowa to don haka shi sibawaihi ya nakalto cewa kalmar hijir din nan ana haka ake faɗarta ma'azallah duk da cewa sun hakaito maganar wani mawaƙi da ya kawo ta da rufu'a wani rajin yana cewa yake cewa qalat fiha haidatun wa zu'ru udhum bi rabbi minkum wa hijru amma sai ce fa huwa tasarrufun fi wannan dai kawai an yi tasarrufi ne a cikin wannan waya ƙulu da hijiran mahzura sai suna cewa nisa ya tabbata da kuma wato tsari ya tabbata a gare mu daga wannan gani na mala'iku da muke yi wannan Allah ya saka musu da irin sakamakon abin da suka dace da shi a wannan rana saboda aikin su da ya yi muni ah, da kuma abin da suka nema a duniya ya Allah ya musanya musu da abin da ba za su ji daɗinsa ba da shi irinsa a lahira Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin ay yawm al-qiyama a wannan ranar ta al-qiyama ranar da Allah zai wa bayin ta hisabi ya ga mana cewa su waɗannan mashirikai? suna yin abubuwa na alheri tun kafin aiko manzo Allah sun ake abubuwa na alheri kuma duk wanda ya aikin alheri yana gani tun a duniya shi yasa ko a lokacin jahiliyar in mutum ne aikin da ba na alheri ba ana haɗuwa a tsine masa yawan shan giya zuwa wajen 'yan mata da wari yakan sa mutum ba zai tsina da komai a rayuwarsa ba saboda ba aikin alheri ba ne to da yawansu sukan bar shan giya da zuwa wajen mata da iskanci domin su tsina na wani abu a rayuwarsa ta duniya tsara su bin wanda ya mutu tun yana da shekara 23 aka ce da ya ƙarasa rayuwarsa to da sai an manta da su imrul kai saboda bala'insa to amma tun yana yaro aka tsine masa albarka aka daina kula shi in ma an haɗu a cikin taro sai a ware gefe shi ma ya faɗa ce wa ma zalat tashrabul kumuri وما زال تشراب الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومثلدي إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير البعير المعبد شيشان جير دنكي دجن دائد ونغذي والي أنماتا دكمان أو كدوكي دنكادا دوتش نتارا تدو دنينا انتير انكشف ان أوزماتا دتنجيا حكا نكي ما زال ونن بوشي بحكا نتجيئا har sai da dangi gaba ɗaya suka tsane ni lokacin fa ba aiko annabi sallallahu alaihi wasallam aka ware ni kadai ifradan ba'ir muhabbadi irin yadda ake yi wa raƙumin da ake yi masa tarbiyya ake horar da shi domin ya saba kafin a shigo da shi cikin raƙuma san kada ya zo ya dinga hutsu a rasa yadda za a yi da shi an fahimta to kun ga ashe suna son kyawawan ayyuka shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril ya dawo ganinsa na farko a lokacin an saukar da saƙo ne na na khadija fa ta je makaranta a lokacin an taɓa ta taɓa karanta qur'ani a lokacin ba ta karanta ba amma da manzo Allah ce inni akhafu ala nafsi ina ji wa kaina aksha ala nafsi ina jin tsoron kaɗi je ko gamo ne sai ta ce masa a'a Allah ba zai taɓa wulaƙanta ka ba sai ta faɗi ayyukan alheri da duk wanda yake yin tun a lokacin ta ce innaka la tasilur rahim silatul rahim akwai arran da suke zalimi wa innaka wa taqrid bay kana so kana sada zumunci kana wato kana kana saukar baki kana musu gara sannan wa taktibul ma'dum wanda ba shi da shi in yazo kana taimaka masa wa itu'inu ala nawa'ibil haqq sannan abubuwa da suka damu mutane suka yi musu nauyi kakan zo ka taimaka musu ma'ana duk wanda yake wannan sun saba tun a jahiliya yana ganin sakamakon abin tun a duniya an taɓa taruwa a cikin makar kafin aiko mazalasma tun mazalasma bai fi shekara talatin da wani abu ba aka yi kururuwa saboda wata mata ce aka tare ta a hanya aka cuce ta a harami ta zo ta fasa kuka ta ce kuna nan ya ku makwabtan ɗakin Allah an cuci mutum ya zo ɗakin Allah kuna makwabtansa an zalunce shi suka haɗu a gidan Abdullahi bin Jid'an aka yi hilful fudul aka haɗu aka rattaba hannu akan cewa ba za a taɓa yadda a yi zalunci ba kuma sa'an nan in abu ya tashi sanda aka haifi manzo Allah sallallahu mahaifinsa baya nan amma ɗan uwan mahaifin su Abu Lahab sun tashi sun nuna halacci na ayyukan alheri Abu Lahab ya ɗauko bai wacce ya yanta ta ce ta shayar da shi wannan eh, ita ce suwar batul aslamiya ko ya yanta ta ce shayar da shi wannan ba aikin alheri ba ne? aikin alheri ne to amma duk da haka da aka kira wasu zuwa ga addini waɗanda ba su musulunta ba sai suka ci in ana karanta alƙur'anin suna jin abun a zuciyarsu amma matsalar shi ne suna riyawa cewa to in dai har akwai alƙiyama da yake faɗa to in an tashi ran alƙiyama wannan aikin namu na alheri zai sai da mu to sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin wannan aikin nasu da suke taɗawa da shi sun yi na alheri za mu fuskanci aiki. sai mu zo inda yake wannan ya nuna mana ke ran alkiyama bat by bat ake yi in an gama da wannan sai a tafi wannan in an gama da wannan na yin ana amadna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura al haba'ul mansur shine kamar irin kwayar komayya wacce take fita a in aka in kofa ta huje rana ta hasko sai ka ga wani ɗan ƙwayoyi wanda ba za ma ka iya kama ɗaya daga cikinsu ba to haka saboda ba ka da ma jikin da za ka iya zama ballantana ka iya dogara da wani abu naka to rashin wannan ya su ma ranar alƙiyama haka aikin su zai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul nur wallazina kafaru a'maluhum kasaradin bi'a wa'anda suka kafirce aikin su kamar kawalweniya ce kawar wai abin da zaka hango shi daga nesa kamar ruwa daƙiƙa a sahara ko a kan titi ya sabuhu zam'anu ma'an ne duk ishirwa sai zaci ruwa ne hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a sai yazo sai tarar da ba komai وجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع Auka أو كظلمات في بحر اللجين يغشاه موت من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور جعلناه هباء منثورا سفيان الثوري الله يجعلك رحمه يا رسول أبو إسحاق السبيعي لدى حارث الأعور كذا سيدنا علي Ali Allah ya kare da a gare shi ko da yake cewa an ba a fashi saboda abubuwa da yawa an ba a fashi saboda bid'a an ba a fashi saboda raunin hadda fasadu hizbihi mari da haka malamai kuma suna karfafar ruwayarsa daga na aliyu Allah ya kara yadda a gare shi to yake cewa sayyidina ali yake cewa haba'an mansura nan kamar da ibn kafir ya ya ya koro haba'an mansura ai shu'a'u shamsi idza dakhala fil quwwa wato wanjin rana hasken wanjin nan na hasken rana in ya shigo cikin taga ko kofa an rawaito kuma daga sayyidina ali ta wata hanyar an rawaito wa Abdullahi dan Abbas da Ikrima da Sa'id ibn Zubair da Bahas da sauransu Hassan al-Basri ma kuma haka ya faɗa to don haka faja'alnahu haba'an mansura wasu malaman kuma kamar yadda aka rawaito da Abdullahi dan Abbas ta hanyar Ali ibn Abi Talha wanda ibn kasir ya koro cewa huwal ma'ul mihraq kamar ruwan da aka fara da shi amma dai wancan auga duk da cewa ikhtilafi min tanawwu wa laysa ikhtilafa tabad hasiluhu da ake nufi da allahu haba'an mansura wato ana so a nuna maka saboda in ruwan nema in ma menene dai ba za a amfana da shi ba su ma ran alkiyama ba za su taba amfana da aikinsu ba saboda Allah subhanahu ta'ala ya saboda asali kai ba su mutunta Allah ba ta hanyar yin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi na haka shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sa su ba ba za su amfana da aikin duk wanda bai yi abin da Allah yake so ba shi ma ba zai yi abin da yake so shi yasa abin da ake so a mutum ya tsaya ya cika sharaɗan da Allah ya shimfiɗa wajen aiki shine ya zanto akwai ikhlasi kuma sannan akwai ba in ba haka ba kuwa to ranar alkiyama yana kallo aikin nasa zai zama kamar toka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadi كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال baid yadda ka san toka ce aka dora ta akan dutse kaga ba ba da abin da zai kare ta a ranar da ake guguwar iska za ka iya zuwa ka samu tokar akan wannan dutsen ba ka samu komai ba amma kuma toka abin banza ce su ma aikin nasu da suka yi tunda ba dan Allah bane abin banza ne haka Allah subhanahu wataala yake ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wa la bil yawmil akhir Allah yake fa masaluhu ka masalihi fa ka masali safwani misalin su kamar misalin dutse ne falaman dutse alaihi turabun da aka dora ƙasa a kai fa asabahu wabilun sai ruwa kuma ya sauka akan wannan dutsen karshe yaya dutsen zai ba fakarata saldan karshe ƙasar sai ta tafi sai abin dutsen ji kadai la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu dan abin da zaka je ka su ma ba su tarar da komai ba abin da suka aikata wato na aikin haka Allah subhanahu wata'ala yake bai ba mu labari to wannan shine abin da Allah zai wa mushrikai أصحاب الجنة يومئذ خيرا مستقرا وأحسن وقيلا خيرا مستقرا مستقرا متبتي سنة سن مقاما أمين مطيون ديك أمين تتشي أقوي سكورتي غا غني خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما كما أن الله يفعل أسفين آية كرشان سورة سوك أهل النار إنها فاءت مستقرا ومقاما kamar da Allah zai faɗi ya faɗa mana a cikin ƙarshen wannan sura kamar sai a cina insha Allah ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu ma'ila saboda abin da suka aikata a duniya na kyawawan ayyuka wannan maqil din ai mahallan lil qailula qailula masdarin ta shine qala ya ai qailula amma ma binta afwan ma binta kenan fi'il ma binta qala idan idan kuma ya ce fa shi ma sai a ce ƙala to me yake bambance ƙala na cewa da kuma ƙala na yayi baccin ƙailula bambancewar shi ne ko dai a tafi zuwa ga mubari'i da masdari ko kuma a tafi zuwa ga ma'ana yanzu ai suna kawo wani zauren sai ce man ƙala ƙala Allahu faqad kafara man ƙala ƙala Allahu duk wanda ya ce ƙala Allahu amma bi ma'anar ƙailula wanda ya ce Allah ya taɓa yin ƙailula ya yi bacci to faƙad kafara amma man ƙala ƙala Allah bi ma'anar ƙaul fa faƙad sadaq lan Allah yaqul wa qala Allah inni ma'akum an fahimta qala yaqulu qawlan wa qala yaqilu qailulatan an gane ko wa ahsanu maqila shi yasa imamu shafi'i ne yake cewa ne yana yaban masu karatun alkur'ani ko shine sai yake cewa wa inna kitaballahi ku shafi'in wa aghna ghana'an wahiban mutafaddila ko wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila yake cewa menene wa haisul fataya sa'u fi zulumatihi min al-qabri yalqahu kanan. متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في عزة في ذروة العز يشتلى يتي شيني كراتين القرآن وحيث آه، آه، الفتاة لوكا سند متن يرتاء في ظلمات يرى كيو أشده كبري من القبر تبود دهم كبري yarka wa haytul fata yarka fi zulumatihi min al-qabr yalqahu sanan sai tarar da alqur'ani sanin wani abu ne mai haske mutahallila yana tsalli hunalika a cikin kabarin hunalika yahnihi alqur'ani sai yazo ya kwantar masa da hankali matsilan ya ji dadin kwanciya yayi kailula wa raudatan sai tarar da kabarin nasa ya zama wata fadama نقيلا وروضة ومن أجله ساكوكا حدث القرآن دي في ذروة العز يشتلى في بينا الدشي أوان تا قولول والدرجة تأوكك الله يسامع تشمع إن الله يحكس أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa a ƙarshen nan ina ganin wannan darasin ɗaya ishe mu abin da aka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa inda muka kuskure kuma Allah ubangiji ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh